Muradin zuciya sabon shiri daidai da zamani. Ilimantarwa da bandakarwa da nishadi a wayar bullet ta YouTube. zuciya, zuciya. Bismillahir Rahmanir Rahim. Mai sauraro Assalamu alaikum Rakan Barkanmu da sake kasancewa da ku a cikin shirin muradin zuciya inda muke karanta muku littafin Saifuddin wallafar Jamila Umar Janaf. Saifuddin na bayan motarsa ba mana tuka su Tim yana gefensa. Salama yake ji domin ya samu haɗin kan Majida ce mata ya yi tana son karatu ta ce e ya ce tana son zuwa birni nan ma ta ƙara ce masa e ya ce to idan babanta ko siya sun ce za ta aure shi ta ce ba ta son sa kuma ya yi mata alƙawarin zai zo ya ɗauke ta ya kai ta birni ya saka ta a makaranta da gaske yake idan har su iya sun bar maganar auren nan zai ɗauke ta ya kai ta wajen ummi ta haɗa da su lalata riƙe ta haka yake jin tausayinta yana son ya inganta rayuwarta tana ta murna sosai ta tafi domin ta fi son ta yi karatu ta zama 'yar birni fiye da yin auren. A can Abuja, sanda suka isa Abuja, Ummi na gida ba ta je aiki ba, sai dai ganinsa suka yi kwatsam. Dama haka yake zuwansa. Ummi har jiya sun yi magana, bai kuma faɗa mata yana tafe ba. Nan da nan Ummi ta shiga kara kai na kansa, ta kawo masa wannan, ta kawo masa wancan. Sai da yayi wanka ya sauya kaya, sannan ya fito falo, ya zauna ya ci abinci. Ummi har su ba ma ta aika ma da abinci, su lala suna zuwa suka koma ɗakin su ko motsin su babu wanda ya ƙara ji. Bayan ya gama cin abincin ɗaki ya koma ya yi sallah sannan ya kwanta. Sai da la'asar ya tashi, kunya ya ji ya yi sallah a gida. Ummi ta gani ya san ranta zai ɓaci, hakan ya sa ya fita masallaci. Ko shi yana son sallah a cikin jam'i, amma kuma kasala ke kama shi. Sai ya ji gwara ya yi sallarsa a gida shi shi kaɗai. Ko da ya dawo suka zauna suna ta hira Ko da wasa bai faɗa mata cewa daga lere yake ba, kuma bai kawo maganar da ya yi musu ba domin bai zata za ta iya wani tasiri ba. gari ummi da safe ta tafi asibiti, shi yana ma barci, Salala kuma suna gidan barista Mu'az, sai abin karyawarsa kawai ya gani. Bayan ya karya ya yi wanka, ya kunna tab sa, ya fara duba sakonni. Wanda ya ga dama ya amsawa, wanda bai ga dama ba kuma ya wuce. Daga nan ya ɗauki karatunsa online. Bayan ya gama ya kwanta ya yi barci, sai bayan azahar ya tashi, shi ma ummi ce ta dawo ta leko shi ta tace shi tana tambayar sa, ko ya yi sallah ya ce a'a, Ummi ta kalle shi tana faɗin, "Wai me ke damun ka ne? A shekarunka in dai ba barcin mutuwa ba ne, ai ya kamata ka san lokutan sallah saboda ka kiyaye. Amma na lura ba ka da aiki sai barci kamar wata mace." Shi dai bai ce mata komai ba. Lokaci ya kure, a gidan dai da ya saba yayi sallarsa, shi kansa ya san yana da barci. Duk damuwa, duk rintsi, duk ya barci baya kasa ɗaukansa. Wani lokacin fa yana tsakar aiki zai ji barci. Idan bai da lafiya kuma sai ya wuni yana barci bai gaji ba, idan kuma ya miƙe kasala duk ta rufe shi. Shi yasa baya barinsa ya yi komai na ibadarsa. Tare suka shiga kicin da ummi, white rice ta dafa da miyar zogale da ta jiganta, da salala suka dawo su suka gyara kicin ɗin suka yi wanke-wanke, shi kuma Saifuddin ya tafi masallaci, sai da aka yi salar isha'i ya dawo, daman idan yana gari shi da ummi suke cin abinci, Salala kuma daman daina zaman falo suke yi. saboda sanin hali yanzu suna kuskure kaɗan sai ya saka su kama kunne ƙafa ta daɗe tana tsami shi yasa suke kama kansu sai ya tafi suke ci gaba da sakewarsu hira suke yi sama-sama da ummi kan datti ɗan kawo sunusi da aka je neman aurensa a bauchi ummi sai faɗa take yi wai yayi nisa ga mata nan a kusa-kusa amma sai ya kai su bauchi shi dai bai ce mata komai ba mujahid ya faɗa masa dan da shi ma aka je neman auren Ya so ya kira dattin ya yi masa murna sai dai kuma wasu ayyuka suka sha kansa bai ga abin korafi ba tun da shi ya ji ya gani. Daidai lokacin wayar ummi da ke kusa da ita ta yi kara tana ɗago ta cikin mamaki ta ce ikon Allah Hashimu ne na lere sanda ta faɗi sunan Saifuddin bai ji ta ba hankalinsa na kan TV da ummi ta kunna. To har sanda ummi ta ɗaga kiran suka gaisa da Hashimu bai ji ba sai da ya ji ummi na faɗin e iya gashi nan muna tare Jiya ya zo nan gaishe mu daga can bangaren iya ta ce ina ga daga nan ne ya huto nan jiya ma muna tare da shi ai da safe sai a lokacin ne ya fahimci da wa ummi ke waya sai ji hankalinsa ya tashi kada iya taballo masa ruwa fa yana ji ummi na faɗan wallahi bai faɗa min ba iya sai gabansa ya faɗi ras nan take ummi ta ɗago wayar ta saka a spika sanda iya ke faɗin ai jiya mun so mu koma wajen mai magani yace shi ya warke sai hamdala muke yi da yake ai iya ta kira ummi ta mata bayanin maganin take nema wa Saifuddin din akan aljana ta aure shi ita ma ummi da yake ba ruwanta da wannan shige-shigen bata dauki maganar da muhimmanci ba tunda shi kansa yaro ai bai gaya mata komai ba basu taba yin magana ba Amsa mata ta yi da alhamdulillah an yi barka tun da waraka ta samu. Iya ta ce, wallahi ai shi ne na taso da maganar mai da aurensa da maji da sati mai zuwa. Nan ma yake faɗa mana yana neman aure a Zaria ko? Cikin mamaki ummi ta kai kallon ta kan Saifuddin wanda ya kasake jikinsa ya saki ya kasa magana. Duk da sanyin esin da ke ɗakin sai zufa yake yi. Umma ta mai da hankalinta wajen iya tana faɗin tofa, ai ni ban ma sani ba iya. Iya ta ce wani irin baki sani ba, ya ce fakin san yarinyar, Ummi ta kalle shi cikin mamaki, shi kuma sai ya sunkuyar da kai gabansa na faduwa. Shi ma ya faɗi haka ne saboda mafitarsa ba domin yana nufin hakan ba. Ummi ta ce gaskiya iya ban santa ba. Kai yaro, wace ce domin ni dai ba mu yi magana nan da kai ba. Ta faɗa tana kallon Saifuddin wanda ya kasa magana. Iya da baffa Hashimu daga can bangaren suna jin su. Ummi ranta ya fara ɓaci ta daka masa tsawa tana faɗin. Na ce maka wace ce da har za ka yi ƙaryar na santa alhali ban santa ba. kamar wanda aka kwaci bakinsa kawai ya jafarta muhibba ce ummi muhibba gaban ummi ya faɗi ta buɗe baki tana faɗin wace muhibbar kuma domin sai ta ji bata wani ji daidai ba sannan su iya najin su yace wacce kika sani yarinyar nan ta Zariya. ummi ta saki baki ta rufe yafi sau biyar iya daga can bangaren ta ce kin gane ta ko Zaliha ummi ta haɗiye yawo mai zafi kafin ta ce eh na gane ta iya muna da zumunci ma da su iya ta taɓe baki dama ai ta san za a rina ta karkace ta ce zumunci ta ina mahaifinta aminin yaya sunusu ne kafin rasuwarsa iya ta ce daman ai danginsa ne kika saka yake kin su amma naki dangin ke kike saka shi ya so su to ni ban damu da auren ba amma ya sani ita ma majida ba fashi rana ita jiya sati mai zuwa za a mai da auren su an shirya maganar ita waccan ban fannanta sai su je su nema masa ai mijin mata hudu ne shi ba za mu hana shi abin da yake so ba sai dai kamar yanda zai auri naki zabin mu ma namu kamar yayi ya gama ne Ummi za ta yi magana iya ta katse wayar daga can bangaren nata tana masifar Zaliha da danginta sun raina ta ba fashi muna faman zuga ta. Ummi kuwa ta fi minti goma rike da waya tana masaifuddin da yake dagowa ya kalle ta kallon mamaki tana maimaita sunan muhibba a cikin ranta cikin fusata ta ce kai dago ka kalle ni ba na son rainin wayo da sauri ya dago yana kallanta dama ummi ai ba ta wasa wani lokacin nuna shi da yatsa tana faɗin ka faɗa min gaskiyar magana da ka faɗa wasu iya ko kuwa raina mu da ka saba yi ne yau ka fara ta kansu. Saifuddin ya sosa kansa yana faɗin I'm serious ummi da ƙarfi ta ce ƙarya kake yi ai na sani ba santa kake yi ba ka yi amfani da sunanta ne kawai don ka ruguza maganar Majida sai dai baka ci nasara ba maimakon haka sai ka ja min zargi da zagi wajen dangin ubanka ta faɗa ranta na tafasa sai fudin ya mararece kafin ya ce to ya yi ne ummi har ga Allah ba na son yarinyar nan ta yi karama da yawa ga ta ƙazama, rayuwar mu ba ɗaya ba ce. ni fa ban san san da baki na ya furta wannan yarinyar ba ummi ki yi hakuri dan Allah kada ki ce komai yanzu har satin ya zo ina da yaƙinin ba za su mai da aure na da yarinyar nan ba Ummi ta harare shi ta ce, "Ba zan taɓa baka goyon baya ba wannan karan, ka je ka bi dangin ubanka." Na daina yarda ka ƙara jaza min damuwa kan abin da kake aikatawa. Rarrafawa yayi ya kama kafarta yana faɗin, "Please Ummi na." Ummi ta ce, "Idan iya ta matsa sai an je neman auren fa, me zan ce mata?" Saifuddin ya ce, "Sai a je Ummi, Gara mu hidin sau dubu akan na ƙara auren wannan yarinyar, please ummi. Sai da ya faɗa sannan ya tuna ma ga abin da ya ce, to yaya iya? Yana ji a ransa zai iya zama da muhibba sau dubu bai zauna da majida ba. Sannan akwai wani abu mai girma game da yarinyar wanda ke masa nauya ƙirjinsa wanda bai san ko menene ba. Ummi ta yi dariyar ta kai ci kafin ta ce, Ni yaro ai ka gama shani basilla. In je in shige maka gaba, daren farko ka sako musu yarinya, muhibba kamar sulala nake ɗaukar ta, ba zan yi son kai ba saboda kana ɗana. Na san ba ka santa, so kake yi kawai ka cimma manufarka, mu kuma ka bar mu da jin kunyar iyayenta masu karamci. Saifuddin ya ƙara riƙe kafafun Ummi yana faɗin, ba haka ba ne ba zai taɓa faruwa ba Ummi na. Ummi ta kalle shi rai a ɓaci ta ce, ba zai faru ba, daman ai ba zai faru ba mana, ba na son maganar banza, kada na ƙara jin maganar muhibba a bakinka ka je ka auri wacce dangin ubanka suka zaɓa maka kada ka ƙara yi min wannan maganar sannan ka koma ka faɗa musu ƙarya kake yi ba wannan maganar a yanzu na samu kwanciyar hankali ba na son damuwa kuma ta faɗa rai bace ɓace tana ƙoƙarin miƙewa yana ƙara riƙe ta hannu ta ɗaga tana faɗin sakarni ko kuma na ɗuma maka dundu wallahi kin sakin ta yayi aiko ta shiga ɗuma masa dundu san ranta har ta gaji bai sake ta ba sai ta koma ta zauna tana faɗin ni ma ka mai da ni su iya kenan ko jin haka yasa ya sake ta ya koma gefe ya dafe kansa Mikewa ta yi ɗauke da wayarta tana faɗin, ka koma ka warware wannan maganar domin ba zan amince da ita ba, da sauran kima ta ba zan bari ka yaye min ita ba. Daga haka ta shige ɗakinta ta bar shi nan zaune kai dafe ya rasa mafita. Wata zuciyar ta ce, kai santa kake yi da zaka damu da maganar ummi? Ba kana da tabbacin idan Majida ta ce ba ta son ka auren nan ba zai ɗauru ba, to menene zaka damu? sai kuma ya rasa dalili haka ya shiga ɗakinsa duk yadda ya so ya zauna ya yi tunanin damuwarsa sai ya kasa yana kwanciya kamar an danne shi sai barci bai iya tuna komai ba ma tunda ya kwanta wannan barcin bai iya tashi ba ko da asuba saboda bai saba ba ita kuma ummi tana cintin tun karfe hudu na asuba ita da sulala duka zatanta saifuddin ya tashi ya tafi masallaci shi yasa bata tashe shi ba ashe bai tashi ba sai da gari ya waye tas sannan saifuddin ya iya tashi yayi sallah ummi ta fito daga kicin sai ta hangi kofar ɗakin saifuddin din abu da kaɗan sai ta hange shi yana sallah gabanta ne ya faɗi ta duba lokaci ta ga karfe bakwai ta wuce takwas saura ta gama abun kari sulala sun gama gyara ɗakuna sun share sun yi mopin suna karyawa ne za su tafi gidan barista Ummi ta tsaya kawai tana kallon sa jikinta a sanyaye ta karasa cikin ɗakin ta buɗe, ta shiga ta same shi a idar da sallah yana zaune a saman sallayar, shi kansa bai san da shigowar Ummi ba, Tunanin maganar ummi ne yake so ya yi, amma kamar ana ƙoƙarin shafe tunanin a cikin ransa. Miƙewa ya yi, ya juyo kawai ya ci karo da ummi tsaye tana kallon sa cikin yanayin takaici mai girma, shi ma sai da ya ji wani iri. Cikin sanyinsa ya ce, Ummi ina kwana, Ummi bata amsa ba ta juya tana faɗin same na ɗaki na yanzu nan. Daga haka ta fice daga ɗakin da mamaki ya bi Ummi da kallo, a ransa yana tunanin ko maganar jiya ce, bai samu amsar ba har ya bi bayanta Babu kowa a falon Silala sun koma ɗakinsu sun yi wanka saboda haka har ya wuce ɓangaren ummi bai haɗu da su ba ya shiga bedroom ɗin nata da sallama ta amsa masa ciki ciki tana zaune a gefen gado Sai ya samu gefen ta ya zauna yana riɗe jallabiyarsa. Ummi ta kau da kanta gefe tana tunanin me ta aikata ne wai wani hali yaro yake ciki wanda a matsayinta na uwa bata sani ba ko kuma ya kamata ta sani. Ta fara lura da shi ba tun yau ba yana da rauni da wasa da ibada. Bata taba zaton al'amarin nasa ya kai haka ba. Wannan matakin lalacewa ne da har a ce kamar sa namiji baligi wanda idan yayi aure da yanzu yana da mata da 'ya'ya amma ba zai iya tashi ya je masallaci ba sai dai yayi sallah a gida sannan kuma sai rana ta take alhalin kuma duk mai yin sallah da rana tare da shaidan yake yin ta hawaye ne ya cika idanuwanta da ta tuna abin da ya kawo haka rashin tashin yaro a wajenta ne rasuwar kalar ne silar dukkan abubuwan da suka faru yau inda yana raye iyalanta na kammala waje daya Duk iya ƙarfinta za ta yi domin inganta tarbiyyar yaro a matsayinta na uwa. Ganinta tana faman share ƙwalla ya sa jikin Saifuddin ya yi sanyi cikin wani yanayi ya ce ki haƙuri ummi ki daina kuka idan har akan maganar jiya ne ba zan ƙarata da ita ba. Ummi ta share hawaye tana faɗin ba kai ka sa ni kuka ba amma kuka na yana da nasaba da rayuwarka yaro. A kasalance dago yana kallanta cikin mamaki, kai ta gyada masa tana faɗin, "Me ya hana ka zuwa masallaci sallar asuba?" Kansa ya maida ƙasa yayi shiru ya kasa magana, sai ta ƙara maimaita tambayar ta sannan ya amsa mata da cewa, "Na makara ne ummi." Ummi ta ce, "Ka makara, me yasa ka makara baka kwanta da wuri ba?" Saifuddin ya ce, "Da wuri na kwanta ummi." Ummi ta fara magana ɗan fusace tana faɗin, "Kai yaro ne ƙarami, ka fa mallaki hankalin kanka, kai baligi ne magidanci cikakke, ka isa munzali har ka gaji da isa, a wannan shekarun naka har ka rika kwanciya baka iya tashi sallar asuba ba?" Anya yaro ba haka ka saba ba kuwa, dama fa na lura da kai, ba ka da ƙoƙari wajen ibada, sai barci da ayyukan da ka sa gaba. haka kake rayuwarka a can Kaduna yaro Saifuddin kansa na ƙasa ya kasa magana sanin gaskiya ummi ta faɗa ko yana son tashi kamar an danne shi wani lokacin baya ma sanin komai idan ya kwanta sai gari ya waye ko ya sa abin a ransa yana so ya gyara sai ya kasa da farko yawan barcinsa ya sa ya fara tunanin ko cuta ce ta same shi har asibiti ya je ya ga likita an yi masa gwaje-gwaje aka kuma tabbatar lafiyarsa kalau sai ya daina damuwa amma shi kansa ya san yana bawa barci mahimmanci fiye da ibadarsa sai aikinsa ya biyo baya sama sama ya ji ummi na faɗin ka faɗa min gaskiya idan akwai abin da ke damunka ni mahaifiyarka ce kila zan iya taimaka maka ko da da addu'a ne duk da kullum bata taɓa yankewa a gare ni ba kansa na ƙasa ya kasa ɗagowa bakinsa ya yi masa nauyi balle ya iya gaya wa ummi shi kansa addinin ba ya sani sosai ba ne da kunya da nauyi Sulalafa ya taba zuwa ya ji ummu na zancen sun yi nisa a haddarsu suna da izo talatin shi shi ko goman da ke kansa ma guduwa yake yi bai san ina suka je ba. Ummi ta yi ta yi ya gaya mata ko yana da wata damuwa amma ya ce mata babu komai sai ta koma yi masa nasiha cikin sigar lallashi. Fari take yaro ka gyara dan Allah. A ranar gobe kiyama wajen hisabi sallah ita ce farkon ayyuka idan ta yi kyau sauran ayyukan sun yi kyau idan ta ɓaci kuma su ma sauran ayyukan naka sun ɓaci. Ka gyara domin goban ka ta yi kyau. Ka gyara domin in ka mutu ka kwanta cikin kabarin ka cikin salama. dan Allah ka gyara yaro. domin akwai tsayuwa a gaban Allah sannan akwai wuta akwai aljanna kuma Allah ya tanadi azaba ga bayansa da ba sa sallah ni uwa ce ba zan so na ga lahirarka a gurɓace ba idan kana da matsalar tashi ne ka rika saka alam a wayarka karfe hudu na asuba ya rika tashin ka duk nauyin ka kafin biyar ka tashi sannan ka rika saka abin a ranka sai ka ga Allah ya taimake ka amma ina jin tsoron wannan rayuwar da kake yi kai kai kadai babu wani mai tallafi saboda irin al'amuranka ba za ka iya kulawa da wasu abubuwan ba sai ka samu mai tallafa maka ta sauke numfashi kafin ta ƙara da faɗin don Allah ka gyara yaro idan ka sake dawowa na ga canji a tare da kai don Allah ka ji cikin sanyin jiki ya amsa mata da faɗin insha Allah jin yadda muryar ta ke rawa jinjina kai kawai ta yi ta ce tashi ka je Allah ya yi maka albarka ya amsa mata da amin kafin ya tashi ya fice ta bi shi da kallo yana fita ta tashi ta kulle kofar ta ta koma gefen gado hannunta saman fuskar ta ta fashe da kuka wani abu na tasowa daga ƙasar ranta Ta san yaro na cikin matsala, amma ta ina za ta fara gyara matsalarsa, wata zuciyar ta ce mace ta gari, sai kuma ta tsaya da kukan nata tana tunanin wani abu. Tabbas idan ya samu mace ta gari jajirtacciya za ta gyara shi, tunda ita ya yi mata nisa. Bai zauna da ita ba, tun yana da shekaru goma ya bar hannunta. Sannan ba kowane hutu yake zuwar mata ba, a can lera daman uwa zai wani kula da tarbiyyarsa. sun dai matsa sun karɓe shi ne, sun nakasa rayuwarsa, Abin da ya tsira da shi shine ilimin zamani wanda wannan ma jajircewarsa ce. Ko shi da bai dage ba, iya ba za ta matsa masa ba. Hatta su hashimin kuwa tun da kaf a gidan kanar ne kaɗai ya fita zakka a cikinsu, Ummi ta gama tunanin mafita ba ta samu ba. Ta gama sanin idan ya samu macen kwarai za ta saita shi, to amma ina zai sami yarinyar da zai zauna da ita ba tare da ya kara maimaita kuskurensa na baya ba. Wata zuciyar ta ce muhibba, da sauri ta ce a'a ba zan gurɓata wa muhibba rayuwa ba. ba zan so kaina ba na san halin yaro tunda baya santa zai iya aikata mata abin da ya aikata wa su majida idan haka ta faru ba zan yafe wa kaina ba a fili take faɗa tana kuka Ita kanta tana hango tarin nagarta wajen muhibba din ga nutsuwa ga hankali ga addini da sanin ya kamata. Sai dai koma idan har ta ce za ta biye wa zuciyarta za ta yi san kai ne, kuma yin haka kamar ta so kanta ne da yawa. Daga haka ta fatattaki wannan tunanin sai dai ta ƙudiri niyyar taya yaro addu'a sannan za ta yi ƙoƙarin zama uwa a gare shi da jajircewar ta, don ta ga ya gyara ibadarsa da addininsa gaba ɗaya kafin Allah ya kawo ma rayuwar ta sama fita. A ɓangaren Saifuddin shi ma duk jikinsa ya yi sanyi da nasihar ummi ya daɗe a ɗaki sukuku a ransa yana so ya gyara amma kuma ya rasa hanyar gyaran yana buƙatar matallafi sai dai kuma bai samu ba. Kamar abin ya yi tasiri a ransa, amma yana buɗe tab ɗinsa sai karatunsa na online ya ɗauke masa hankali da sauran saƙonni. sannan ya ga sakon Michael yana da ganawa da gwamna Jibo da safe daman ya rade da neman ganawar da yake da gwamnan baya kasar ne shi yasa ya ji dadin hakan dama zai shigar masa da maganar makarantu 50 da ke kafancan suna buƙatar gyara ciki har da wacce ya secondary ɗinsa tunda sun yi magana da pamsec har kafancan din sun je sun duba yawan makarantun da suke buƙatar gyara abin da ya dauke masa hankali kenan sai wajen 11 na rana ya karya Da ya so sai gobe da safe ya tafi sai kuma ya fasa ya ce wa ummi da yamma zai koma Abuja bayan la'asar ya shirin tafiya sanda ya zo wa ummi sallama ta bashi karamin alkur'ani sabo da littafin azkar na fassarar Hausa da Turanci ta ce ya rike su a hannunsa ya rika karantawa ummi har bakin mota ta raka shi tana ƙara jaddada masa maganar tana faɗin ya gyara sannan ya kula da kansa sai duk ta bashi tausayi suna tafi a mota sai ya ji kamar yayi kuka yaushe zai zama mai faranta wa ummi rai ne shi ma yana so ya ga ya saka ta farin ciki amma ya rasa ta wacce hanya zai yi hakan sannan ummi ta ƙara ja masa kunne akan maganar yarinyar nan Ta ce ya bar maganar nan, ita bata sar abin ba ransa ba, saboda ya zille masaki auren yarinyar can ne Majida, kuma yana da tabbacin idan har plan ɗinsa ya tafi daidai, wannan karan yarinyar ba za ta amince ba. Ko da ya koma Kaduna kwana biyu kamar ya gyara saboda faɗan ummi yana saka alam tana tashinsa duk da wata rana sai alam ɗin ta gaji da bugawa yake tashi kasala duk ta rufe shi haka nan yake lallabawa ya je masallaci Idan ya dawo kuma da ya ɗauki alƙur'ani zai fara karatu sai ya ji barci idanuwansa na dishi-dishi sai ya ajiye da niyyar idan ya tashi sai ya karanta amma kuma idan ya tashi sai ya manta ya shiga wata sabgar. Ummi kuma da Asuba ita ke kiransa bayan alam ɗin da yake sakawa, wani lokacin wayar ba ta kusa da shi, sai da safe ne yake gani da ya tabbatar mata da cewa yana tashi ya daina makara sai ta samu salama ko sati bai yi ba sai fudin ya watsar ya koma gidan jiya ko yana son tashi sai ya kasa ya ji kamar an daddanne shi gabobinsa sun saki gaba daya azkar din da ummi ta bashi ko sau ɗaya bai taba karantawa ba ya tattara ya kai cikin durowa ya ajiye idan ummi ta kira shi sai ya ce yana iya sa ita kuma tana jin daɗi amma bata zauna ba addu'a take yi da fatan dukkan wani abin da ke damunsa Allah ya yaye masa